وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وانا يمتي نرانر الحميس أشرين دا أشرين دا na biyu ashirin da biyu na'am ashirin da biyu ga watan ramadan na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida wannan rana ta yi daidai da tara ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya yau za mu tashi aya ta ashirin da uku a cikin tafsirin da muke karantawa na alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a wannan masallaci na alfurqan a aya ta ashirin da uku a suratu yusuf alaihi salam a tambayoyin da aka tsamo a cikin wanda kuka rubuto tambaya ta farko bayan fatan alkhairi da roƙon Allah ya karɓi ibadunmu ya ce na ji malamai suna cewa akwai hanyoyi guda bakwai wanda shaidan yake bi wajen hallakar da musulmi don Allah wani hanyoyi ne kuma don Allah wace addu'a mutum zai dinga yi yayin da ya tsinci kansa daga ciki Allah ya karɓi ibadunmu to a ban san waɗannan hanyoyi da malamai suke ambato ba amma a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwa wajen guda takwas wanda shaidan wajen guda wato takwas wanda shaidan ko kuma ma za su iya kaiwa ma guda tara wanda shaidan yake yi domin ya ɓatar da 'yan adam na farkonsu a cikin suratul a'raf inda Allah maɗaukakin sarki ya ce shaiɗan ya ce Allah yana faɗa ya ce Allah ta'ala ya ce sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin Allah ya ba mu labarin cewa shaiɗan ya ce sannan zan zo musu ta gabansu da ta bayansu da ta hagunsu da ta damansu amma bai faɗi ta sama ba bai faɗi ta ƙasa ba saboda haka aka ce ba zai iya zuwa mutum ta sama ba saboda haka ba zai iya tsayawa tsakaninsa da addu'ar da yake ma Allah ba haka zalika ba zai iya zuwa masa ta ƙasa ba saboda haka yayin ba zai iya shiga tsakaninsa da Allah ba yayin da yake sujada amma zai iya zuwa masa ta gefen ta gabansa aka ce shine abin da zai zo nan gaba shine ya sanya masa buri ya zo masa ta bayansa shine ya sanya masa rashin nadama da rashin tuba akan abin da ya riga yayi ya zo masa ta hagunsa a ya zo masa ta dama shine ya zo masa ta hanyar wato at-tajabbur jabbiranci karfi da yake da shi ya zo masa ta hagu ya zo masa ta hanyar ash-shahawat abubuwan da yake da su na shahawat wannan ya daga cikin tafsirin da malamai suka yi na wannan jumla daga ciki kuma abin da Allah ya ambata akwai an-nazar wato an-nazagat wato fusga shushutawa Allah ta'ala yake kulli ibadi wa kulli ibadi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum kace ma bayina su faɗi su faɗi zance wanda yake shine mafi kyawu domin shaydan yana wato fusgar yana kawo fusga da za ta ɓata tsakaninsu wato a cikin zukatansu ya jefa musu su faɗi wata magana ta ɓatanci wadda za ta ɓata tsakani da ke wato ta bata tsakani na yan uwantaka wanda yawanci za ka ga daga daga furici ne mutum ya faɗi wata magana da zai bata ma ɗan uwansa shi ma ya rama shikenan sai ya zamanto ɓaci ya zo tsakanin mutane to wannan yana daga cikin hanyoyi da shedan yake bi dan ɓatar da mutane to sai kuma wanda Allah madaukakin sarki a cikin dai wannan sura ta suratul isra wanda Allah ta'ala ya faɗa ya ce Allah ya ce wastafziz man istata'ta man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أبو باب داود الله يا أنبتاعنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك كيودروا أن كسامي إيكو أكنس بصوت كشيني وسواس نا يودرا يودر الشيطان أي باب ليتي dan kayi wannan ai za ka tuba waɗansu ma sun yi sama da haka kuma Allah ya yafe musu Allah yana yafewa ka dauka ai duniya ta lalace yanzu kuma in karshen duniya ya zo dan kaɗan ma idan aka yi Allah kyalewa yake yi dan kai wannan irin wato shine dai ka ji kamar zance yake da kai shine waswas shine waswasi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wataran da Aisha ta wani abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shedanin naki ya zo miki ne ya Aisha ta ce a ina da shaidan sai ce ai kowane mutum yana da shaidan sai ta ce har kai ya rasulullahi ya ce hanni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa baya umarta sai ya musulunta baya umarta ta sai da alkhairi shine bambancin shi ba shi da waswasi salawatullahi wa salamuhu alaihi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta waswasin shaidan kamar wato dogon bututu shine alhamnas wanda in ka ambaci in ka ambaci Allah sai waswasin ya kau daga ka gafala babu ambatan Allah sai ka shiga cikin zurfin tunani ka dauka wai tunanin wasa kwakwalwa ne ko kana juya abubuwa nan ka hira kake tayi da shedan zance kake tayi da shedan yana shirya maka to wannan hanya ɗaya kenan wastabdiz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ka yo ɗauki na mataimakanka a kansu a kan kaɓatar da su da wato waɗanda suke mahaya da waɗanda suke tafiya a ƙasa wato shaidan yana da sojoji shaidan yana da sojoji sojojin ma kuma iri-iri ne akwai dakaru waɗanda suke a kan dawaki akwai waɗanda suke su kuma 'yan kuci ku bamu ne na tafiya ne a ƙafa suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shaidanu shaidan yana daga cikin mabiyan shaidan wato bokaye bokaye masu karban wahayi daga shaidan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaidanu suna wahayi ga waliyansu yana daga cikin dakarun shaidan ash-shu'ara قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على على كل أفاك أثيم بوكا يكينا يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون su ma suna daga cikin waɗanda suke waliyan shaidan wanda shaidanu suke sauka a kansu mawaka ka ga ka gasu nan yau kowa za ka ji har group za a yi fans ɗin mawaƙi kaza wato masoyan mawaƙi kaza masoyan michael jackson masoyan bob marley masoyan mu na 'yan 70 ɗin muka tana ba mu san zamanin ku bane yanzu kowane mawaki za ka ji da nasa mabiyan wanda akwai wani wanda yake in yana jin waƙoƙin mabiyansa in yi shiru yana ji hakuka za ka ga yana yi saboda tasiri da waƙa saboda tsabar tasiri da waƙa kuma haka bane haka su suna yi to duk waɗannan suna daga cikin rundunonin shaidan akwai waɗanda kuma ba su kai su ba kamar mace mai bayyana adanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mace ta fito wato ba tare da killace kanta ba istashrafa har shaitan sai shaitan ya ɗaukaka zuwa gare ta sai kaga in ta fusko in ta fuskanto ba ita bace shaitan ne zai zayyana ta ya fitar da wurin ya sanya ta ta fitar da wurin ya sanya ta ta canje tafiyar in ta juya ma ya shaitan ne zai zo a bayan nata ya zayyana ta ya kawata ta to wannan duk suna daga cikin rundunonin shaidan wa ajlib alaihim bi hailika kai wa dauki akan su bi hailika wa rajulika wa sharikhum fil amwali wal aulad kai tarayya da su a cikin dukiya da kuma a cikin yaya shine ya sanya maka ka nemi dukiya ba ta hanyar halal ba ko ta hanyar haram ce kuma wannan dukiyar ya sanya ka ka zamanto mai mako da ita kan ka hana ka hana haƙƙin Allah ta zamanto ta hana ka bin Allah ‘ya'yanka ya sanya muku ya sanya maka soyayya a kansu da za su tsare tsakaninka da bin Allah kuma su zamanto ko ka je kai waje ka je kai wo ‘ya'yan shege duk wani ya daga cikin musharaka shaidan a cikin ‘ya'yaye ko kuma yayin da ake neman cikin nasu babu ambatan Allah sai zamanto ya yi musharaka da kai wajen haihuwar kana tsammanin ɗanka ne nan kuwa kamar yadda kake ubansa iblis ma yana takama cewa shi ma ubansa ne dan tare ake da shi saboda baka ambaci Allah ba lokacin kusantar iyali yana daga cikin hanyoyin da duk kaga shaitan yake tasirantuwa akan mutane na ƙarshe Allah ya ce wa'iduhum kai musu alƙawari kai musu wato ka sa musu dogon buri ka za musu dogon buri kullum mutum ya ce a zan tuba ai tukuna ai tukuna ai lokaci bai yi ba tukuna a dai bari dai tuku ai ba a wannan shekarun bane za mu zo mu lizimci masallaci mu lizimci wajen karatuttuka a har yanzu dai tukuna muna qara'in bariki ne shedan ya ce masa mutum wannan alƙawarin to amma hanyar da mutum zai nemi tsari da su da shi shine na farko ka san makiyi ne kuma adawarsa ba kamar makiyin duniya ba ne wanda za ka yi masa kaidi da dabara da ka yi masa mudarati ka ɗan ba shi wani abu na alheri don ka tsira daga sharrinsa ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mudara shi shaidan ba irin wannan ba ne maganin shaidan ka dangana shi da Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa tadhakkaru fa idahum mubsirun masu tsoron Allah idan mai kewayowa daga shaidan ya kewayo ya same su wato da tunani ko na wasuwasi ko kuma na rundunar shaidan din suka zo masa tadakkaru sai su ambaci Allah fa idahum mubsirun sai zaman to masu gani na basira sai al'amari ya bayyana a gare su wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan wata fusga ta same ka daga shaidan to ka nemi tsarin Allah kuma Allah ya nuna mana qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas min sharril waswasil khannas daga sharrin mai yin waswas mai kuya a cikin zuciya saboda haka yawan isti'aza wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru kuma ka ce ya rasulullah kuma in kuka lura yawan yawan umarnin da ake yi mana dangane da wato neman kariya da kangiya daga shaidan umarnin yana zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah tare da cewa shi shaidan baya fuskansa amma aka faɗa dan mu ga muhimmancin al'amarin aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dan mu dauki abin da gaske da muhimmanci kuma aka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to aka ce kai wannan addu'a saboda haka maganin shaidan addu'a maganin shaidan addu'a neman tsarin Allah neman tsarin Allah daga sharrinsa shi yasa kun ga aka lizumta mana waɗannan isti'azatu din qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas bayan kowace sallar farilla sau ɗaiɗai bayan magariba kuwa sau uku bayan bayan asuba sau uku dan mu zamanto kullum yayin da muka zo muka sadu da yayin da muka zo muka kusanci Allah da ibadar sallah mu fita da neman tsarin Allah daga sharrin shi shaidan to wannan shine hanyoyin da mutum babban hanya da zai bi kenan ta maganin shaidan neman tsarin Allah jalla wa ala daga sharrin shaidan na'am istaribu as-sab'a al-mubiqat ku kiyayi abubuwa guda bakwai masu halakarwa wannan zunubai ne ba wai hanyoyin da shaytan yake halakar da ba wai hanyoyin da shaytan yake bi ya ya batar da bani adam ba wannan a wato zunubai da suke halakar da mutum sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su guda bakwai ba wannan bane dai abin da na fahimta daga ban san abin da su wa'annan wannan yana daga cikin irin fahimta kowane irin malami da irin fahimtarsa na abin da zai faɗa babu dai nassi a alkur'ani da hadisi da aka ce ga hanyoyi da shaidan yake batar da mutane hanyoyin da shaidan yake bi wajen batar da mutane sai dai kamar yadda muka faɗa fahimta ce kowa da irin fahimtarsa sannan wannan yace ina ina yana neman ƙarin bayani akan sallar tarawih da qiyamul layl akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a 11 zuwa 13 amma kuma mu yanzu ana yin raka'a 11 sannan kuma da daddare a sake kaga ta zama 23 wannan tambayar kusan duk shekara sai mun yi bayani akan ta eh wato akwai bambanci tsakanin sunna alƙauliya da sunna alfi'iliya sunna ƙauliya wato ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta a bayyane da mag- da- da umarninsa to wannan ita take sanya ka'ida ita ce ake ɗaukan wato hukunci daga gare ta fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa to shi idan ya zo bayanin wato dunkulallen abu ne wanda bayaninsa yana buƙatar ka duba sauran abubuwa sauran sunnoni da suka zo domin ka fitar da bayaninsa idan fi'ilin ya zo bayanin wajibi sai fi'ilin ya zama wajibi in ya zo bayanin mustahabbi sai ya zamanto mustahabbi idan kuma ya zo ya ƙayyade in kuma ya zo ya nuna shafe hukunci da da an ambace shi sai ya zamanto shafe hukunci ko ya keɓance hukunci ya keɓance hukunci amma ba shi da dalala a ƙashin kansa sai ka haɗa shi tare da sauran abubuwa na nasosi da suka zo abin da ya bayyana hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sallar dare shine hadisin abdullahi bin umar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ya yi bayani akan sallar dare sai wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ya rasulallah yaya sallar dare take ya ce salatu laili matna matna sallar dare raka'a biyu biyu ce fa in khashiya ahadu fa in khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi falyutir bi raka'a tutiru lahu ma qad salla idan ɗayan ku ji tsoron hudowa al-fajr to sai ya wutiri da raka'a ɗaya sai ta zamanto wutiri gare shi da sallolin daransa to kun ga wannan ya sanya ka'ida raka'a biyu biyu ce amma yawa yawan sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a takwas da wuturi raka'a uku raka'a goma sha ɗaya shine abin da Aisha ta ruwaito amma waɗansu da suka kwana a wajensa sun ga yayi yayi daban kamar Ibn Abbas ya ruwaito raka'a goma sha uku Zaid ibn Khalid al-Juhani ya ya ruwaito raka'a goma sha uku saboda haka wanda ya nuna cewar bai kayyade ga lalle yadda za a yi ba da har za a ce ƙetare ta zai zama to saba sunnar sani abin da ya tabbatar da sunnarsa shine wannan hadisi da yace salatul layli matna matna raka'a biyu wannan ita ce fahimtar magabata shi yasa da shi yasa suka saba wajen yadda suke tarawi farkon fara yin tarawi kamar yanda yazo a a kamar yanda yazo a hadisin as-sa'ib ibn yazid raka'a goma sha ɗaya a wata riwayar raka'a a raka'a goma sha uku daga baya da hadisin yazid ibn kusaifa ya zo da ruwayar raka'a ashirin da uku har a lokacin imam malik ya zo ya riske su a madina suna raka'a talatin da shida da wuturi raka'a uku raka'a talatin da tara a cikin mudawwana ya zo an tambayi imam malik cewar me yasa ba za a dawo da tarawih raka'a ashirin da uku ba kamar yadda da ake yi a ƙarshen rayuwar sayyidina umar ita ce kyale mutane da abin da suke yi kyale mutane da abin da suke domin wannan ita ce wanda suka fahimci shari'a suka fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa babu wata ka'ida yanzu irin su imamu ahmad kowa da irin wurdinsa da yake imamu ahmad dare da rana raka'a ɗari uku yake yi nafila dare da rana lokacin da ake masa bulala saboda matsayin da ya ɗauka akan bayyana aƙidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar ahlus sunna jikinsa ya zamanto rauni ya same shi sai ya rage yake 150 a dare da rana to sai kace Imam Ahmad bai san sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda 150 nan ba zai yi a dare a rana kawai zai ta ba dare da rana yake hada su to kaga dole kenan a cikin daren yayi sama da raka'a takwas yayi sama da raka'a goma sha ɗaya dan ya samu wannan adadin to kuma sai a ce bai san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ya aikata bid'a a'a su ne suka fahimci yadda za su haɗa nusus da suka zo daga Allah da manzansa to da haka kada ku tada hankalinku akan wannan duk wanda ya matsa ma kansa ya tada hankalinsa to saboda ya takura ma kansa ne ya sanya ma kansa hukumi kuma Allah bai sanya mana kangi a cikin addini ba Allah bai sanya mana kangi a cikin addini ba duk abin da ya sauƙaƙa ga mutum na sallar dare idan mutum ya yi raka a goma sha ɗaya da nufin cewar shine mafi yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hatta adadin raka'o'in bayan samun ladan nafila zai samu ladan koyi da shi akan adadin wanda ku bai yi ba ba zai samu wannan ladan ba amma zai iya samun wani ladan ta wata fuskar kamar idan limamin ya zamanto cewar sama da haka yake yi ya tsaya tare da shi ya haƙura sai ya samu ladan cewar ya yi sallah tare da liman har aka yi sallama da shi shi ma kuma wannan ya yi aiki da wata sunnan ne hadisin abu dhar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda ya yi sallar dare ta qiyamu ramadan tare da liman har aka yi sallama da shi to za a rubuta masa ya kwana yana sallah to kaga in bai rasa wata in ya rasa wata sunnar ta waccan fuskar sai ya samu wata sunnar ta nan amma waɗansu sai kaga sun zo wai daga an yi raka'a takwas sai su fita su ba za su yi bid'a ba ba za su bi liman a nan ba kuma sun bar wata sunna da kuma fahimta wadda take fahimtar su ce ba sunna ba ce fahimtar su ce ta sunna kuma fahimtar ta zamanto a kuskure karkatacciyar fahimta ce su mutanen abin da yasa mutanen Madina suke raka'a 36 shine da 23 suke yi kamar yadda mutanen Makka suke yi to sai mutanen Makka al'adar su tunda kun san tarawih abinda ake nufi sallar da ake yi a huta sai dai mu ba ma huta saboda kowa Allah Allah ake a gama ana kallon agogo amma bisa al'ada idan aka yi raka'a biyu ko hudu sai a huta sannan a sake yin waɗansu to a makka yadda mutanen makka suke in aka yi raka'a hudu sai a tashi a yi ɗawafi mutane sai su tashi kowa ya ɗawafi a yi raka'a biyu sannan bayan an samu daidai gwargwadon an gama ɗawafi sai a sake wata raka'a hudu saboda haka haga a raka'a ashirin sau nawa za su yi ɗawafi bayan kowace raka bayan raka a hudun farko su yi ɗawafi bayan raka a takwas su yi ɗawafi bayan sha biyu su yi ɗawafi bayan sha shida su yi ɗawafi bayan ashirin ko ba za su yi ɗawafi ba sai su shafa'i da wuce kun ga sun yi ɗawafi sau hudu to sai mutanen madina suka ce maimakon ɗawafi mu ba mu ba za mu yi ɗawafi ba ba mu da ɗawafi to amma ga shi ƴan maka sun fi mu me za mu mu ma mu cimma ƴan maka sai suka ce bari mu ƙara maimakon tsawafi da suke bari mu ƙara raka'a hudu a kowane tsawafi hudu sau hudu sha shida mu ƙara da ashirin ɗinmu talatin da shida ga raka'a uku sai zama to talatin da tara haka suka yi haka imam malik ya zo ya same su kuma su suka fi musanin sunna suka kyale su akan wannan ba su inkari ba bal da aka ce a dawo ma a koma daidai ashirin da uku inda ake yi da ita kyale mutane da abin da suke kyale mutane da abin da suke saboda haka wani lokaci kada ilimi ya zamanto abin da zai sa zai kawo mutane takura a cikin addini ilimi kamata yi ya ba ma mutane sauki tsarin ilimi ƙarin sauki a cikin addini amma mu namu ilimin watakila rashin albarka ne yake kawowa rashin albarkar ilimin ne sai ya zamanto ƙarin ilimin ƙarin takura ne gare mu mutum ka samu ƙarin ilimi maimakon kamar a ƙara samun sauki ga mutane sai ya zamanto ƙarin yi ma kai ƙuƙumi ne yanzu ai hukumi ne a ce maka hankalinka ya tashi ka je harami ka ga ba a yin sallah da dace da fahimtar ka kana so ka kana so kai aiki da hadisin abizar ka samu albarkar ana sallah a harami har ai sallama da kai kuma an ce maka in kai haka bid'a ne saboda ka mutane suna sallah kana fita har a rinka dagowa ana kallon ka ana ganin kan cewa wannan mutumin watakila ragon maza ne baya iya sallah mai tsawo amma haka zai yi saboda ne saboda ya sanya ma kansa wata fahimta da ta sanya masa hukumi a cikin addini saboda haka kada a rinka irin wannan akwai bayani na ƙarshe wanda zan yi baya cikin tambayoyin nan amma an yi mun tambayar ne aka ambata batun as-salatu khairun minan naw saboda wannan abin ta kawo yana ta kawo balbala duk da yake mun sha bayani a kansa ko lokacin da muke karatun izziya mun yi dogon bayani a kansa yaushe ake as-salatu khairun minan nawm saboda mutane waɗanda suke dogaro ga kiran sallah suna samun rudu domin za su tashi waɗansu masallatai suna yin sa ne a kiran farko na alfijir na asuba waɗansu kuma suna yin sa ne a kiran biyu shine lokacin hudowar alfijir to waɗansu suna cewar a yi as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko shine yafi shine yafi dacewa da sunna yin sa a wato a kiran sallar hudu wa alfijir wannan kuskure ne ba shine ya dace da sunna ba suka kafa hujja da waɗansu hadisai wanda zahirin su a cikin sunan nasa'i kamar yadda suna nuni ne ga abin da suka faɗa alhali ko ba haka bane akan haka ne ma nake ba mu mutane shawara cewa kada ka dogara da ladani wajen kama baki wajen azumi ka dogara da agogo kowa yana da agogo kuma malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta a yi lissafin tafiyar rana da wata wajen lokacin sallah tun dama da tafiyar rana da tafiyar rana aka aka iyakance lokacin sallah ko ba haka ba da tafiyar rana ne saboda haka da lissafi dan haka zaka iya amfani da kalanda kuma kana da agogonka sai dai ka tabbatar baya gudu baya latti sai kai amfani da shi wajen buɗe baki da kama baki ba ka tsaya ka ce za ka yi taklidin ladan ba shi da ake bin ladan saboda an san cewa ladan ya san lokaci to amma yayin da ladan ya zama to zai yayin da bin ladan zai kawo maka rudu a cikin addini to sai ka ajiye shi waje daya babu nassin da yake ka bi ladan sai ka bi abin da yake zai tabbatar maka da yaqini akan lokacin sallah amma dangane da as-salatu khairun minan nawm umdar su shine salatin shine hadithin hadithin abi mahdura cewa an umarci bilal a cikin an umarci bilal idan ya zo kiran sallah a fil azanin awwal ya ce as-salatu khairun minan nau fil azanin awwal minan fajr ya ce as-salatu khairun minan nau to sai mutane suka ɗauka al-azanul awwal din nan ana nufin kiran sallan da ake a cikin dare wanda wannan kiran sallan ba kiran sallar asuba bane shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilay liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum bilal yana kiran sallah da daddare domin ya tashi mai bacci domin mai sallah ya dawo wato ya je shirin sahur domin kuma mai bacci ya tashi ya shirin sallah kiran sallar bilal ba na asuba bane wannan ba azanul fajr bane wannan azanul layl ne ba kiran sallah ne ba kiran sallah bane na sallar asuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi azan inna azan inna bilalan yu'adhdhinu bilayl kiran sallar dare ne ba na sallar asuba bane amma kiran sallar asuba na farko shine kiran sallar da ake bayan hudowa alfijir kuma an kira shi na farko na biyun shine iqama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adanaini salatun liman sha' tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ga wanda yake so kuma haka za ga duk ana yi a duniyar musulmi duk duniyar musulmi haka za ga ana yi sai mu ne nan da aka samu wannan saɓani waɗansu malamai suke gani a a ai hadisan ba haka suke ba suka suka kawo wannan abin da ya kawo rudo a cikin abin nan din mutane amma a kamar yadda Sheikh Al-Uthaymeen yayi dogon bayani a cikin littaf a cikin Asharh Al-Mumti' ala zadin mustaqni ya kawo fuskoki dalilai wajen guda hudu dalilai guda uku masu karfi akan tabbatar da wannan wanda mun yi cikakken bayanin su lokacin da muka yi karatun izziya duk wanda yake son karin bayani ya je zuwa ya je ya sake duba a sharhul mumti na al-uthaymin kuma zai iya neman bayanin da muka yi a lokacin karatun da muka yi na izziya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نعم الله يتي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ita wannan wadda yake a gidanta wato wadda take uwar ɗakinsa ita ce uwar gidan da da yake sai wato ta yi ƙoƙarin nemansa a kan kansa wato nemansa da lalata wa ghallaqat fil abwab ta ƙuƙƙulle ƙofofi wa qalat haytala ta ce masa zo gani qala ma'adallah yace Allah ya kiyashe ni innahu rabbi ahsana maswaya lallai shi uban shi mai gidana ne ya kyautata masaukina wannan ita ce shine tafsiri mafi inganci rabbi anan yana nufin wato uban gidana wato mijinta kenan innahu la yuflihu adh-dhalimun sha'anin fa azzalimai ba sa rabauta ba sa samun rabo ba sa tsira Allah ya ba mu labari matsayin annabi Yusuf na nuna wato kyakkyawan asalinsa da irin tsarkin zuciyarsa da irin kyan halinsa da riƙon amanarsa da sanin daidaiinsa wanda dama duk wanda Allah ya zaɓa to za ka same shi wato gwal duk wanda Allah ya zaɓe shi to haƙiƙa kuwa zaɓin Allah ba za ka same shi wato da wani abin da za a ce masa Allah wadai ba haka kuma dukkan annabawan Allah suke tun kafin Allah ya ba su annabci za ka same su suna kan kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawan hali da tsarkin baɗini Allah ya ce matuwar wato wanda yake a gidansa kaga Allah bai Allah madaukakin sarki bai ce matar al'azizu ba kamar yadda ya ce wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi bai ce faƙalat imra'atul azizi ba kamar yadda a ƙarshe Allah yake ya san yake ambatanta da haka bai ce qalat imra'atul azizi ba sai sai yace allati huwa fi baitiha wannan matar da take a gidanta yake domin na farko Allah madaukakin sarki ya nuna mana irin girman wato abin da ya bujuro mu annabi Yusuf na ibtila'i cewa uwar gidansa ce sannan a cikin gidan ne da wato ba wani waje zai fita ba ba wani waje ita za ta zo ba saboda haka duk abin da za a yi cikin sirri za a yi ba za a sani ba kuma ga ta da mukami uwar gidansa ce saboda shi da ya kamata a ce wato yana hankolan neman ta ita ce take neman sa ga matsayi ga mulki ga iko tunda yana karkashinta kuma ta zo ta bada kanta gare shi kuma ta yi masa murawada almurawada mubalaga ne daga rada ya rudu idan ja'a wa zahaba ya kai ya komo wato domin nuna cewar ba sau ɗaya ba ne iyakar bakin ƙoƙarin ta kai na ta janyo hankalinsa ta neme shi ga kansa kuma aka ce an nafsihi ga kansa wato ta sanya shi shi yayi ba wai shi ne yake so ita ce ta nemi ta ɗora shi akan ya aikata wannan alfasha tare da ita kuma Allah maɗaukakin sarki ya suranta mana yadda abin yake ya ce wa ghallaqatil abwa ta ƙulƙulle ƙofofi domin babban gida ne shi al'aziz babban mutum ne saboda haka duk ƙofofin gidan ta ƙulƙulle inda babu wani wanda zai shigo ballantana ma ya san ballantana a cikin su ya tono kuma ta ce haitalak ba wai da a ba wai da kaddamar da kanta da alamu sai masa ba a'a da tasrihi tace zo domin ma'anar haitalat dinnan shine ta'al ai badir dauki matakin farawa wato a shirye nake wannan kalma qurra'u sun karanta ta fuska daban-daban wanda zai hada su a laita qila haitu laita qila haitu haitalat ita ce wannan qira'ar jumhur hita kamar kila ita ce kira'an nafi'u wa qalat hitalak haitu kamar haitu wa qalat haitulak kira'ar ibn kathir da ibn amir haka qurra'u suka duk ma'anarta ɗaya ne ma'anarta ta'al ko kuma badir wato bismillah qala ma'adallah sai ce Allah ya kiyashe ni wato ina neman tsarin Allah da na aikata irin wannan al'amari saboda ita zina wato alfa abar matukar ki ce a cikin dukkan addinai dukkan addinin Allah Allah ya haramta zina saboda haka tana cikin sanin duk wanda yake da gurgudin alhairi tare da shi cewa zina ba ta da kyau shi za ka samu a cikin kusan dukkan yare sai ka samu kalmar sai ka samu kalmar in dai yare yana da yana da gurgudin alaka da wani addini sai ka samu kalmar saboda a nuna maka kan cewa dama wato laifi ne to farkon abin da annabi yusuf ya istidlali da shi shine ina neman tsarin Allah kun ga wato saboda tsoron Allah ne kenan Allah ya kiyashe ni na aikata wannan al'amari sannan na biyu yace innahu rabbi ahsana matwaya wannan kamar ta'alili ne ta ya za a yi nai haka na ci amanarta bayan shi ne ubangidana ya kyautata masaukina yace akrimi matwahu ki girmama mazauninsa haka yace ma matarsa yayi min wannan girmamawa to sannan ni kuma in tona masa sannan ni kuma na ha'ince shi na mayar da mummuna na mayar da kyakkyawa da mummuna wato dukkan wanda yake akwai asalin alkhairi a zuciyarsa ba zai yi haka ba ko ba shi da addini in dai akwai asalin alkhairi dan yana daga cikin abinda yake cikin fitrar mutane cewa wanda ya wanda ya kyautata maka kai ma ka kyautata masa wanda ya kyautata masa kama wato karam abin kamayar masa da mummuna wannan aibi ne a hankali a ɗabi'a ɗan adam sannan ya ƙara faɗa da cewa innahu la yuflihu zalimun azzalimai fa ba sa rabauta idan suka yi wato domin wato kamar yana ce mata ne idan nayi haka da ni da ke duk mun zamanto azzalimai ta hanyar aikata zina to ko ba za mu rabauta ba sannan ke kin zamanto azzalima kin ha'inci mijinki ya amince miki akan cewar za ki tsara kanki ba za ki ha'ince shi ba da wani saboda ya jin shi ne mijinki ya tsare ki ya baki duk abin da kike so kina zaune sai dai ya je ya kawo abin da kawai yake nema ki tsara kanki amma shi ya nemi ki amma ke kuma ki je ki wato ke kuma ki je ki tona asirinsa ki je ki ballagagar da kanki ki zamanto ballagaza ga waɗansu kin zamanto azzalima ni ma na zamanto azzalimi yayin da ya zama yayin da ya amince min akan in zauna a cikin gidansa ya zamanto na ha'inci matarsa to shi yasa malamai suke cewa wannan ayar ta nuna mana cewa wajibi yayin da aka kira mutum zuwa ga saban Allah ya nemi tsarin Allah domin da ya ma'azallah ma'anarsa a'udhu billahi ma'azatan billah ina neman tsarin Allah tsari daga da Allah shine isti'aza wajibi ga mutum yayin da aka neme shi aka kira shi zuwa ga sabo to ya nemi tsarin Allah shine yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin Allah ya tsirar da shi daga wannan sabo kuma ya ya shiga wannan wannan addu'ar ta hada da idan shaidanu ne suka kira mutum shine shaidan mai waswasi a cikin zuci ko kuma shaidanun mutane eh shaidanun mutane kana zaune a wani ya zo ya gaya maka cewa ai ga wata hanya sabuwa ta barna da ake yi ga wani gida da ake taro wanda duk abin da kake so za ka samu a nan duk abin da kake so za ka samu a nan akwai wiwi akwai wane ne akwai wane ne akwai wane ne wani zai zo ya baka labari to shaidan ne shaidan ne in ya zo yi masa tuf a uzu billahi mina shaitanin rajim kai masa a uzu billahi mina shaitanin rajim ka ce a uzu billahi min hamazati shayatin wa a uzu bika rabbi an yahdurun akwai mutane wanda su abin da suka sani kenan akwai kuma shafuna na intanet ko ba haka ba wannan baka bukatar mutane ta waya za a turo maka adireshin za a turo maka lambar za a turo maka page din za a turo maka har abin nan inji ake yi na search engine wanda zai hada namiji da mace ya hada namiji da matar banza ya faɗi inda yake sai a hada su to duk wani yana daga cikin shayatin duk yana daga cikin shayatinul ins ko kuma shaidanin na hawa na zancen zuci wanda zai rinka zayyana maka yana sawwala maka na biyu cewar shugaba da sarki akan kira shi rabbu kuma gashi annabin Allah ya yi amfani da wannan kalmar ba tare da Allah ya yi inkari a gare shi ba tunda Allah bai mana inkari ba ya nuna babu komai ya ce inna rabbi ahsana matwaya waɗansu malaman tafsiri sun ce inna rabbi yana nufin ubangiji na Allah ya kyautata masaukina shi ma wannan fuska ce amma fuskar farko ita ce mafi rinjaye kamar yadda da yawa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar kamar shekul islam ibn taimiyya da ibn ashur duk sun rinjayar da wannan da ibn atiya amma kaga wannan ya nuna cewa ana kiran rabbu da ana kiran shugaba ubangida a kira shi rab kamar yadda annabi yusuf kuma a cikin suran nan zai zo ya ce udkurni inda rabbika wa qala alladhi naja wa qala alladhi dhanna annahu wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu madkurni inda rabbik kaga sai ce udkurni inda rabbika ka ambace ni a wajen shugabanka a wajen sarkinka to shi yasa wani lokaci mukan ji bambara kwai idan muka ji lauyoyi suna cewa ko alkali ana cewa my lord mukan ji bambara kwai haka sai ka ji ka gani ma ɗaya daga cikin abin da zai zoya maka cewa lauyoyin nan arnanci suke yi ka ji suna kiran kansu suna kiran alkalai my lord akwai wani lord ba Allah ba to wannan kuskure ne istilahi ne babu laifi ga annabin Allah ya yi amfani da istilahin da ya samu ana yi kuma Allah ya yi hikaya Allah bai yi raddin wannan ba bai yi inkari ba eh ko ba haka ba yanzu zan yi addu'a duk ba rabbi rabbi muke cewa ba rabbi qad ataitani min al-mulk rabbi rabbi to amma gashi annabi Yusuf ya ce rabbi kuma yana nufin ba Allah ba ya ce ma wannan rabbika yana nufin ba Allah yake nufi yana nufin shugabansa saboda haka babu komai istilahi ne wannan wanda ba a kiran wani da sunansa sai Allah hal ta'lamu lahu samiya ba za a kiran wani ba da in ba Allah ba amma dan ka ce ma mutum my lord a matsayin cewa wannan istilahi ne cewa wanda ya sanya wannan hular ana ce masa haka to shikenan in suka yi babu inkari a kansu istilahin su ne na ɗaukaka akwai wani abu da yake shiga zuciyarsu na ɗaukaka imana to ai dama ai dan wannan daukaka ai dama suka yi ai daukaka ce ta basu ba harkar duniya bace eh ai daukaka ce ta basu kuma shi alkali ai dama ana so ya bayyana wannan daukakar ko alkali na musulunci ma ana so ya bayyana wannan daukakar wanda zai nuna kan cewar domin ba wai shi ake nuna ba girman shari'ar eh girman shari'ar dan a sanya wa mutane dan mutane su ga kwarjinin shari'ar amma yanzu ka zo ganin alkali kana zaune akan buzu shi ma kawai ya zo ya zauna akan buzu tare za a yi shari'a a nan wajen in ba masu tsoron Allah ba wa zai ga darajar shi wa zai ga girman shari'a amma haga mutum ya zo tukuna ya razana an yi magana ya ga da kyar ma zai yi magana tukuna yana jin tsoron ma ya magana yana tsoron cewa in yi maganar watakila ma ke shi za a yi to wannan shi zai sa shi kwarjinin shari'a kuma ana son wannan kwarjinin shari'a shi yasa ai kaga Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum inda yake cewa cewa يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكما إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض مصيب فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة كسري سوسي رنسوا باين صلى ليس أكتي باين صلى ذاتي رنسوا saboda su shiga cikin tsoro yayin da za su yi rantsuwar shi yasa imam malik ya ce idan za a yi rantsuwa a madina a je daidai kabarin a je daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rantsuwa a nan zai zo ya daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da a lokacin idan za a yi rantsuwa iyayenmu suna gaya mana haka za a taho daga layi nan kofar kudu a taho da wani qur'ani a cikin gafaka akwai mai rike mai rike shi kana ganin sa kaga bawan Allah da alamar tsoron Allah tare da shi shi zai tafi a taho masallacin juma'a na cikin gari a shiga cikin masallacin a ce masa ya je wanka ya alwala sannan ya zo sai a kawo alkur'ani sai a ce masa ka rantse da la ilaha illallah yadda za a faɗa ɗin sai an faɗi kalmar sura kafin a faɗi kalmar suran Allah sai an razana shi da kalmar yadda zai ji tsoro in ƙarya yake kada ya wannan rantsuwar to duk wani daga cikin kwarjinin shari'a da domin koro kokarin tabbatar da gaskiya saboda haka wannan ba komai na'am sannan abu na uku na fa'ida a cikin wannan aya shine cewar abu mummuna ya halatta a bashi saboda shi mummuna ne kamar yadda annabi yusuf ya ce ma'azallah Allah ya tsare ni na aikata wannan alfasha saboda Allah baya santa kuma ya halatta ya ce zai bar wannan abin mummuna saboda haƙƙin wani saboda kula da haƙƙin wani kamar yadda ya ce innahu rabbiya ahsana matuwaya ƙari da cewa mummuna ne kuma yana da haƙƙi ta za in ce ta haƙƙinsa ko kuma ya ce saboda yana jin tsoron talauci ce wannan fa zina ce kuma an ce zina tana kawo talauci ko kuma saboda jin tsoron cewa to yanzu ina cikin yi in Allah ya tona min asiri fa ina cikin yi a zo a kama na a ce ga farko shi ke nan abin ya bi ni ya bi ‘ya'yana ya bi ‘yan uwana ya bi iyayena ya bi kowa in Allah ya yaye min sutura fa a lokacin ko kuma ina cikin yi mala'ikan mutuwa ya zo ya zama tona muka a cikin wannan halin gashi an ce idan mutum ya za a zare masa imani to irin waɗannan kaga duk ya nuna kan za wato kamar aikin alkhairi ne zai iya samun dalilai masu yawa wanda zai sanya da kowane niyya idan kai za a rubanya maka aikin to haka zalika mummunan aiki za ka bar shi saboda dalilai masu yawa wanda yayin da domin wani lokaci sha'awa idan ta zo tana da ƙarfi sannan kuma ga shaiɗan shaiɗan ɗin ba wasu wasunsa ba kawai ga ɗauki da yake yi da mayakansa da haka sai ma kana buƙatar kai ɗauki ka kamo nan ka kamo can ka kamo nan ka kamo duk ku haɗu a yi aron gama a kansa don a yaƙi da wannan abu so da ka sai ka janjanyo abubuwa wanda za a yi ta yin yaƙi da a zuci ake wannan yaƙin fa a birnin zuciya ake yi har Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da mutum ya ba shi kariyarsa shi yasa ake cewa wato tarayya a cikin niyya ta barin abu wanda yake mummuna ba ta cutarwa kuma ba daidai ba ne a ce babu lada akan wannan idan mutum ya duba sauran abubuwa ya ce ai wato wannan kamar bai bari dan Allah ba a'a wannan duk yana daga cikin abin da Allah zai ba mutum lada yayin da ya domin kowane ɗaya daga cikinsu abu ne wanda hikimar Allah ce ta sanya ya haramta wannan mummunan aikin sannan kuma wannan ya nuna cewar mutum ya lizinci mayar da kyakkyawa da kyakkyawa yayin wanda ya kyautata maka to ka tabbatar babu abin da za ka yi masa in ba kyautatawa ba wannan mutunci ne mutuntaka ce kuma duk wanda aka yi ma alkhairi ya mayar da mummuna to wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne domin bai sanya mukafa'a a inda ta dace ba domin shine ma'anar zalunci baka sanya abu a inda ya dace ba to sannan Allah ta'ala ya ce wala qad hammat bihi wallahi ta himmatu akan sai ta aikata barna tare da shi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi da ba dan ya ga wato hujjar ubangijinsa ba shi ma da sai da zai himmatu da ita wanda wannan tafsirin shine tafsirin da malamai da dama suka zaba daga cikin su hadda Sheikh islam Ibn Taymiyyah da Ibn Ashur da da waɗansu daga cikin malaman tafsiri daga cikin su akwai malamin nahawu wanda Imam Bukhari yake yawan dogaro akan maganganunsa wajen ma'anar larabci shine Abu Ubaida Ma'amar a ibn al-musanna kamar yadda abu hatim ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa a watakila yan nahau za su fito taya za a yi a kaddamar da jawabin lau kafin lau lau harafi ne a harafi ne na sharafi to ta yaya za a yi a kawo jumlar sharafi sannan a ce jawabinta ya gabace ta a nahau ba a haka to ɗaya daga cikin limaman nahau ya ce ana yi kuma wannan alƙur'ani ne saboda haka ya tabbatar da wannan to amma ɗauka ba a yi to ai sai a ce jawabin sharɗin dalla alaihi ma qablahu wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha saboda haka dai ita ce dai magana da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba da shi ma da ya himmatu da ya aikata waɗansu kuma suka ce a Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da hammun wato buƙatar ta aikata alfasha daga wajen ita matar al'aziz wadda malaman tarihi suka sanya a cikin tafin tafsiri na musulmi malaman tarihin musulmi sun sanya suna ambatanta da zulaiha cewa sunanta kenan ba hadisi ne zo da ambatan sunanta ba zulaiha cewar Allah ya ƙarfafa da rantsuwa cewa walaƙad hammad bihi wallahi ta makance akan sai ta aikata wannan abin da shi domin alhammu shine abin da mutum ya zartar da shi a cikin zuciyarsa to yayin mataki biyu ne akwai wanda yake da ƙarfi yanda yake daga ya zo sai a yi aiki kamar yadda ta yi ta ɗauki dukkan matakai ta ƙulla ƙofa ta zo ta ce gani bismillah saboda haka ta ɗauki mataki to amma na annabi yusuf Allah bai karfafa da cewa laqad hamma biha ba sai ya ce wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi to sai suka ce shi ma idan Allah ya ce yana shi ma yayi hammi shine wato tsarsuwa a cikin zuci tsarsuwar da take bata kai ba laifi bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi wato zancen ya aikata barna ya aikata saƙo amma bai yi ba to za a rubuta masa lada shi yasa ma har masu wannan masu wannan tafsirin suke cewa shi yasa Allah bai hikayen tocewar annabi Yusuf ya nemi gafara Allah ba domin duk wani annabi da ya tarko aula abinda barinsa shine yafi za ga Allah ya hikaito cewa ya nemi gafara Allah annabi annabi Nuhu ya tambayi Allah a kan ɗansa ya ce inna bini min ahali ya nemi a tsirar da ɗansa Allah ya ce masa fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi kaga sai ce wa illa tabfirli wa tarhamni sai nemi gafara Allah annabi Musa wajen kokarin kare wanda aka zalunta ya kashe a ibti yace hada min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li shi na zalunci kaina ya Allah ka gafarta mu annabi dawud masu shari'a sun zo yayi gaggawa wajen yanke hukunci ba tare da ya ji magana ɗayan ba Allah madaukakin sarki ya kwabe shi akan wannan yace fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana ya nemi gafarar ubangijinsa to amma annabi yusuf ba a barci cewa ya nemi gafara Allah ba saboda bai aikata laifi ba bai aikata laifi ba ballantana ma kuma Allah ya ce da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba wato umma da ya wato ya ya darsu a cikin ransa shine malamai suke kamanta shi da kamar sha'awar mai azumi na ruwa ya ga ana shan ruwa ya sha'awar ruwa amma sai su ce a'a ba zan iya shan wannan ruwan ba yanzu wannan laifi ne eh ba laifi ba ne to kamar wannan ne ya ga wani a mace ce mai matsayi mai kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ɗaya daga cikin waɗanda Allah yake sanya su a cikin inuwarsa mutumin da mace za tu mansibin wa jamal ma'abuciyar matsayi da kyau ta kira shi zuwa gare shi yace inni akhafullah ina jin tsoron Allah to shine abin da annabi Yusuf ya ya shi ne laula an ra'a burhanar rabbi da ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba to sai ake sabani menene hujjar ubangijinsa da ya gani malamai magabata suna da maganganu masu yawa a nan waɗansu su ce annabi yaqub ne ya ga surarsa ya zo ya bugi kirjinsa waɗansu kuma su ce ya ji an ce masa kai zaka kana daga cikin kai zaka zamanto cikin annabawa kada ka aikata aikin wawaye amma Allah madaukakin sarki bai bayyana mana ba menene wannan burhani shine mafi ingancin magana na masu tafsiri da suka yi shine suka fassara burhanin da cewa shine hujjar da ta bayyana gare shi akan cewar wannan al'amarin saban Allah ne kuma fushin Allah ne saboda haka wannan ilimin na sanin cewa Allah baya son wannan shine ilimin da ya sarrafa da ya sarrafar da wannan daga gare shi wanda yake nuna ɗaya daga cikin abin da ake tahakkumi akan sha'awa ta zuci shine ingantaccen ilimi ilimi na gaske na sanin Allah ilimi na sanin Allah wanda zai yi tasiri akan ɗabi'ar mutum zai tasiri akan zuciyar mutum to shine hujjar da Annabi Yusuf ya gani waɗansu malaman tafsiri wanda yake har daga cikin na magabata sun wuce iyaka wajen hikayoyi a cikin nan wajen wanda gaskiya ba su da asasi kuma ba su dace da matsayin annabci ba da kuma yadda Allah ya bayyana annabinsa annabi Yusuf da wannan tsarkaka waɗansu sun kawo labarurruka wanda ba su dace ma a hikayarsu ba don haka ba zan ambace su ba Allah ta'ala ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Allah ya ce tamkar haka wato muka tsare shi daga ya aikata wannan abin ya yi tunanin aikatawa ɗin ma bai yi hammin ba bai yi tunanin aikatawar ba kamar haka muka yi masa linasrifa anhu su'a wal fasha domin mu kawar da a mummunan al'amari wal fasha da kuma wato abin da yake abinki ne matsanancin abinki daga gare shi kaga Allah bai ce linasrifahu an su'i wal fahsha ba dan an nuna bai ma kusance ta ba ballantana a kau da shi a'a Allah ya ce mu kawar da su da alfata din ma daga gare shi ba za ta zo ba ma gare shi saboda haka wannan yake karfafa kan cewa annabi Yusuf bai yi hammun ba bai ma yi niyyar yayi ba domin Allah ya kau da ita daga gare shi an fassara asu a nan wajen da shine cewar wato nufin ha'inci ya ha'inci ubangidansa wanda ya kyautata masa Allah ya ce ya sanya shi wannan abin baya tare da shi ka zan akwai waɗansu mutane waɗanda suke haka suke ba su san algus ba ba su san ba su san rashin gaskiya ba ba su san rashin amana ba in za su ɗauki mutum da zuciya ɗaya za su ɗauke shi to haka Allah ya haka haka Allah yake kaddama mana da Annabi Yusuf Allah ya yi shi wanda ya kawar da jin ha'inci wato tunanin ha'inci da bita da kulle da mummunan nufi ya kau da shi daga gare shi haka alfasha san saɓo Allah ya kau da shi daga gare shi Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin lallai shi yana daga cikin bayinmu al-mukhlasin zababu wato tatattu wanda Allah ya zabe shi to wanda yake nuna haka zabin Allah yake yayin da Allah ya zabi bawan Allah sai ka ga Allah yana kawar da mummuna daga gare shi ya karkatar da shi ya zuwa ga aikin kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana ɗan saurayi haka Allah ya tsare shi irin sharholiya da ake zuwa a yi a kwana a maka masu ana shaye-shaye masu ‘yan mata suna waka ana rawa bai taɓa zuwa irin wannan ba gashi a makan ya taso yin shekara har arba'in a ciki bai taɓa yi ba ana bautar gunki a je a yi sujada bai taɓa yi ba Allah ya sanya masa ƙin gumata tun yana ɗan tun kafin ma ya san annabci tun kafin Allah ya bashi annabci duk wata duk wani mutum da ya gan shi zai san cewa wannan daban ne to haka Allah yake yin yi mu bayinsa wanda ya zaɓe su waɗansu sun karanta wannan harafin da kasarar lam innahu min ibadina al-mukhlisin yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi wanda wannan yake nuna cewar ikhlasi shine yake kawo ma mutum kiyayewar Allah da kariyarsa a bisa wannan kira'a a bisa kira'a farko kuma zaɓin Allah ne wanda wannan daga Allah yake zuwa sai dai mutum ya roƙa kan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi shi yasa koyaushe muke roƙon Allah Allahumma adkhilna fi rahmatik Allah ka sanya mu cikin rahamarka domin ga wannan ne in Allah ya sanya ka cikin rahamarsa sai rubuta maka arziki da har abada ba za ka taɓe ba sai ya isar maka shaidanin ya isar maka kanka kai kanka kana son saban amma sai Allah ya saka kasa ganewa baka san hanyar da za a yi saƙon ba kamar wani yaro bawan Allah wani ɗan ajin ne yake yana ɗan saudiya ne wani wanda ba ɗan saudiya ba yana cewa duk ku munafukai ne sai ku zo ku ce wai an hana abin nan ba a barna wane ne an sanya ka'ida nan maza da mata ba sa haɗuwa bayan kuma duk munafunci ne a ɓoye a bayan fage kuna ta barna sai ta to sai ya ce masa to alhamdulillah da wannan munafunci domin mutum kamata bai san ma inda ake barnar ba balantana ya je inda ba a munafuncin an bayyana ta da yanzu duk iri na sun lalace amma da Allah ya sa ake munafuncin to madalla da munafuncin tunda munafuncin ya sa ban san barnar ba ban san hanyar da zan je na yi ta ba wanda yake haka ne inaya ce ta Allah waɗansu sai ga Allah ya taso da su a cikin wannan wajen kamar ka ga waɗansu yara sun je makaranta da ake makarantar maza da mata amma su yayin da ana ta shegantaka a makarantar amma su ba su sani ba ana ta a wa'annan dolaye ne yan ƙauye ne ban san abin da ake ba ban san harka ba to madalla da ƙauyen cin don wannan shi ke kiyayewar Allah killata ce Allah ya killace su ita ce wato al'inayar rabbaniya wanda waɗansu za ga tun tasowar su sai ga Allah ya yi musu haka ya killace su to shi yasa muke roƙon Allah maɗaukakin sarki kan Allah ya sanya mu cikin rahamar Allah akwai wani malamin mu Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarin sa Sheikh Muhammad Abubakar yace idan ya ga yara a cikin harami na mata ana sallar tarawih suna ta wasanni suna ta tsallan tsallan su su ba sa cikin sallar yace sai rinka sai rinka cewa ina ma ni ma irin wannan yaran ne yace ba ruwan su wasa suke yi amma duk rahamar da take sauka tana tare tana ciki yace su ne sai kaga irin wannan kaga yaro ya taso wato kulawa ta Allah ta kasance tare da shi taso wata gabaki ɗaya ya zama to tsararre albarkar irin wannan rahmar da ta sauka a irin wannan dararen shi yasa wani lokaci idan aka zo ana ce mu wai ya kamata yara a hana su zuwa sallar ashan a hana su zuwa sallar tarawih suna hana mutane sallah suna hana mutane nutsuwa a cikin sallah ana ta faɗa akan wannan sai ce a ƙali a yi haƙuri sai dai a ce musu a ce ma iyaye ku rinƙa ma yaran ku faɗa amma a ce kada su zo a ce kada su zo a haramta musu rahamar da take sauka a nan wajen ai an haramta musu alkhairi mai yawa a kyale su su zo su yi wasan su abin da suke yi duk tunda Allah madaukakin sarki ya ce hum qaumun la yasqa bihim jalis mutane ne da duk wanda yake zaune tare da su ba zai tabe ba haka Allah ya faɗa fa akan wanda suke ambaton Allah a cikin ɗakin Allah duk wanda yake zaune da su ba zai taɓe ba ga ashabul ka kare ne yake tare da su ya samu albarka ballantana mutum da yazo yake zaune tare da wajen da ake aikin kirki shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba shi kansa ma sai yazo yana sallah yana dauke da yarsa umama to zai samu albarka to irin wannan ake so zaɓin Allah jalla wa ala ga bayinsa innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayin mu ta ta tuzabaku a wajen Allah Allah ya sanya mu a cikin rahamarsa to jama'a kamar yadda da yawa suka samu labari ɗaya daga cikin malaman wannan gari namu wanda suka yi kokari wajen kira zuwa ga Allah jalla wa'ala sun tasowa su tun kusan shekara hamsin da suka wuce yau Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta ma Malam Aminu Dina Abubakar ya rasu a garin Jidda kuma an jima za a yi masa sallar janaza a Makka abin ne shi a can muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sanya ta a cikin salihan bayi Allah ya ɗauka Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyu Allah ya haska kabarinsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sa aljanna ce makomarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا في, في بلادنا يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في بلادهم ومساجدهم وأسواقهم يا رب العالمين اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعداوة المعتدين وبغي الباغين اللهم عليك بالفئة الباغية اللهم عليك بالفئة الباغية على المسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واحبسه في بدنه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم كف اللهم كل كيدهم يا رب الع... الله- اللهم كف عنا كيدهم ومكرهم يا قوي يا عزيز وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين